malama kin kira ni tun ɗazu na zo kin sa a gaba ke baki ce in baki baki ce a haba yaya lafiya dole ce ta sa na kira ka duk da dai na san cewa na maka laifi amma ko garzayo ni ba ka yi sannan ko abinci ba ka bani to ni a tunani na kafin ki mun complain na abinci ko kuma bana zuwa na kula da ke amma ki sani wannan zaman da kike a gidan nan ba da izini na kike zaune a gidan nan ba kuma fitar da kika je kika ji wannan ciwon ko kariya ce ba sani na kika tashi kika fita sannan ko maganar abinci da kike ai a gani na abincin da nake baki na kika rena shine har yasa kika fita kika je maula ne ko neman zaka har kika je kika samu wannan cin to yanzu kana nufa a ɗauke ni da wannan raunin a maida ni gidanka kenan ni asuwa ni ai ba ni da ikon yanzu da zan ce a ɗauke ki a kai gidana kawai dai abin da nake so zake shine kawai ki zauna a nan ki ta kula da kanki Allah ya baki lafiya to yanzu dai za ka ba da dubu biyar za a ba wa masu ɗauri dubu biyar go ya barki lafiya to jama'a salamu alaikum wa alaikum salamu. salam kai daɗe na yi matuƙar farin ciki da an sa gayyatar da nemu alhamdulillah a matsayinku na attajirai da malamai na wannan unguwa ta dai abin ba abun hannunsu To, da shugabansu to ya shi mai abin hannu eh. ai a tajiri ne haka ne sosai da kai dai Allah kadai ya san wanda ke ji da kai eh, na wayannan to makasudin da ya neman ku da ni eh, shine cewar ga dai azumin ya ya zo kuma dukkan mu mun san halin da ake ciki sosai na halin babu da talakawa suke ciki saboda haka muka neme ku domin bi magana akan abin da aka saba yi na neman a taimaka wajen kai kayan shan ruwa ga masallatanmu na kansu salawati na wannan unguwa tamu to wannan shine makasudin kiran jama'a an fahimta abinda asai ne yake kara fada fa shine abin makasudin kiran altajiran wannan unguwa shine mm. domin a wannan wata na azumi da wannan yanayi da ake ciki ya kamata a taimaka <coughs> Allah ya ji kamala nama ya ce ka taimaka wa na ƙasa sai na sama da kai taimaka wannan gaskiya ne gaskiya ne yawa to saboda ku bada gudunmawa wajen kayan shan ruwa a masallatan mu na kamsu salawati to alhamdulillah kuma alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala wata mata mai kaunar Allah da Muhammadu Rasulullahi ta ce kar a bayyana sunanta amma ta ɗauki nauyin masallaci guda biyu daga ɗaya ga watan azumi zuwa talatin ga wata mm. ta ɗau nauyin abin da za a ci a sha na sharuwa alhamdulillah to ya ubangiji Allah ka sa mata a mizanin ta kuma na yi farin ciki na yi munna bisa ga wannan taro da ai kirawo domin a tallafa al'ummar musulmi Allah ubangiji saka da alkhairi kuma na yi godiya bisa ga wannan kira da aka yi mun ta tafarkin aljanna domin wannan harka ce tafarkin a hanya ce tafarkin aljanna na gode na gode na gode ina godiya kuma ni ma na ɗauki nauyin masallatai guda bakwai Allahu akbar kai musu kayan buɗe baki insha Allah to Allahu Allah ya saka da kai to mai anguwa ni ma na ji daɗin wannan bayani kuma ina ɗara gode maka da karamci da kake nuna mana duk lokacin da ka kira taro a gurin nan wallahi bawan Allah nan ba dan kansa yake kiran taro ba dan mu yake kira wa kake ga wani magana ran kai dade nake ga yawa lokacin za a alhamdulillah mu ne muka muka mai anguwa muka alhamdulillah ha to yi yanzu haka jama'a da haka magana kan ne a haka da mana dun kun zo a matsayin kuma wai masu arziki alhamdulillah haka da mu alhamdulillah me gudunmawa da zaka bayar ni gudunmawa ta gudunmawa ta akwai masallace guda uku na bayan gidana na dodo ne cin da ci da su da shayar da su tun daga yau ɗaya ga wata har talatin ko talatin da ba Allahu akbar Allah ya saka da amin yanzu abin da ayi malam saboda kowa na da uzurin da alaima dubu hmm? wannan fa su ne kananan attajirai na wannan unguwa eh to kai kai ne ah, sha kundum suka dauke mun uban uba ne kai kai ne ma jiki karshen kallo da kai shikenan heta shi kallo ya kare ah, duk wani attajiri a unguwan nan bayan kai dai a saurara to madalla to ka ji dai ah, abin da zan ce muku mm. Allah ya muku albarka amin abu ya taso kun yi mu maganin abu mm. dama ai an ce maciji idan yi kafa ya kuta jin ciki duk wahalar da maciji yake yi idan eh. ciki ran da duk yi kafa mm. shike da an gaba ko ba haka ba wannan dauke mana nauyi da kuka yi a mu ba kabar ka bane a a saurara malam an sai ai wannan kalmar da ya amfani da ita eh. ta musiji idan yayi kafa eh. to Allah ya saka masa da alheri ai magana ce ta yiwu akwai tanaji da yawa matasa na wannan yanki namu eh. da ko za koyar da su 'yan sana'o'i ka sa dora sa ka ka kakan fa kai ce na, na masa hannu da shuni aka zo aka haɗa kai suka ɗauke to wa'annan yaran me kuke so su yi kuma sai an gama abin da za su iya to an gama to shi ke alaima dubu alaima dubu ai ciyarwa ake magana mm. a to yanzu zai je sai na masallaci bakwai masallaci uku ga waccan baiwar Allah da Allah sunan ta ba ni na san ko wace ce to ba ruwan ku ba ruwan ku abin da nake so abin da nake so mm. tunda abin ya zama haka mm. ni ma na yunkuru duk wani mai azumi eh, a nan ƙasar ka ina gayyata shi a masallaci amma ban da haɗama don Allah a ja kunnin mutane ban da haɗama mm. duk mutane duniya duk wanda zai yi wani abu sai kuma ya zarce ya je ya ɓata mana rai a abin da ake su ban da haɗama kan mutum ya ɗauki ya ɗiba a cire kai gidansa amma in Allah da kunun tsamiya sai kowa ya samu kunun tsamiya a nan kunun na tsamiya ba kunun tsamiya mm. Alai dugu. Hmm? Magana fa ake ta shan ruwa da azumi. Kana magana kunu. To, na yi laifi. Oh, na yi laifi. A'a. Yawwa, tun da an ce ba son kuɗi na tsamiya, mu dawo da magana baya. Ina da farfarar dawa, shekarar ta uku ta nan a rumbu. Gobe Allah da za bar sata, ko ba a surfe ba, eh. za a yi garin za a yi tuwo. za ka yi wa masu azumi turan dawar za ka yi masallaci insha Allah na zan to a to to to tsaya ka ji hmm. maganar wannan tuwan dawar a dakatar da shi to magana kunu da kai eh, yawa an haƙura da tuwon dawa da kunun a kawo kunun Allah ma la'amin da kakka dawo da shi baya eh, ai bayani ne shi zo suke kullum bai na zo gurina kun sai yana zo gurina bayani nake ma ah. turi na ke zuwa yanzu dai bayani nake ma to yanzu magana ni kuma nake ga maka abin da baka sani ba saboda haka sai ya ce da ni abin da mutum yake so yake amfani da shi mm. eh, da shi yake ba wasa da gaskiya da gaskiya duk duniya ba abin da yake so a lokacin azumi irin kunin tsamiya gaskiya ne yanzu daurewa zai ma amma da kunin tsamiya to yaushe kuma laifi na yi a ba laifi ba a ba kai fa yi ba laifi na ni fa yanzu ban ga laifin ka ba amma dai abin da ka fi so kunun tsamiya shi ne fa so amma ba ka son tuwon dawa yawa to yanzu batun tuwon dawar da kai mm. yawa ka ajiye shi a gefe kawo kunu kunun Allah ya saka da alheri dawar ma amma mm. za mu turo ma ma duk abin da za ku shi kenan a a a kyau sa'a dai sa'a ma wallahi gidan gaba naka na baya karnuka da mutane tilas tilas a bar zaka ba ta nawa ai yanda ake ranar nan ah. mutane masa ganewa ai da na samu gindin tsamiyan nan eh kana daura sai kuma gefe kai shuru wallahi ba abin da ya ka sai da caka cikin kan garin garin ka caka cikin kwalo garin garin kowa ya zauna kowa ya zauna a gida a cikin kwalo ka au ai kana cakewa da wiwi ai ba idan karamin idan karamin kwaruwa ce sai da garin garin ana cewa kowa ya zauna kowa ya zauna ba zan ma dawo ba sai an sha ruwa zan dawo gona ka duba ka ban gobe ba shi ne mai ka ba Allah ko Allah to kara ya ya azumin azumi azumi ni dan azumi na sani ye alquran a ku kuma ku nan nan ne nan ne mutane masu ku ku kiwon tsakan ku yanzu a Tanzania eh mutum sai ya shekara 40 yake fara yake fara azumi yake fara sallah kuma fa kaga da a can ne wannan din ba amma fa yayi ni ba ina in a Tanzania ne kamata a Tanzania kamata bai fara bai fara azumi ba kuma dai kai bai fi kwaya uku ba ne kuma wai ma daya mutane suka ce aljannan nan fa ta mai rabo ta mai rabo ce ko kai azumin nan ko ba yi ba ina ganin ai zaka yi ga aljannan in Allah ya in dai baka ji a cikin kanka ana kowa ya zauna kowa ya zauna to ba to ka ta ko ba amma da ka ta ku zaka ji ana ina busa ta didi didi didi didi didi didi didi didi da jar Kano na magana jihar Kano eh.